sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci sittin ashirin da kuma 16 a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad FM da lal FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 6 ga watan Oktoba shekarar 2019 Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. ta farko ga Maryam da kanan labarai. koriya ta arewa ta bar zaman tattaunawar da suka yi jiya da amurka a fusace yayin da babban wakilin koriyar a zaman ya faɗi cewa bai ji daɗin yadda amurka ta ƙi ta canza ra'ayinta ba 'yan sanda a birnin hong kong sun harba barkonan tsohuwa a wurare da yawa a yau lahadi a lokacin da dubban masu zanga-zangar goyon bayan dimokuraɗiyya suka ɗunguma kan tituna suka bijirewa wata doka haramta rufe fuska da safiyar yau lahadi majalisar ministocin iraki ta fidda wani shirin garan bawul da za ta yi a ƙasar biyo bayan bayan gamar da aka yi inda jami'an tsaro suka budewa masu zanga-zanga wuta har mutane goma sha tara suka mutu. To a cikin shirin namu na yau za ku ji inda jiragen yakin sama a jihar Kaduna suka hallaka kimanin 'yan bindiga goma. Sannan kuma za ku ji inda Majalisar Dattawan Najeriya ta ce mahukantar ƙasar sun hana barace-barace. za ka ga mutum shi da karfin shi ya zo yana bara za ga yaro dan shekara uku hudu biyar an ɗauko shi daga gidan iyayen shi an kawo shi wai da sunan ya nemi karatu an bar shi yana yawo yana barin yadda za a iya ci abinci bayan haka za ku ji inda kungiyoyin fararen hula a najeriya ke karfafa wayar da kai kan illar yada labaran karya a yanar gizo kuma muna tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wani. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. koriya ta arewa ta bar zaman tattaunawar da suka yi jiya da amurka a fusace yayin da babban wakilin koriyar a zaman ya faɗi cewa bai ji daɗin yadda amurka ta ƙi ta canza ra'ayinta ba taɓarɓarewar ganawar game da batun makaman nukiliyar koriya ta arewa ta farko cikin watanni lamarin ya daɗa kyautata zaton cewa koriyar za ta ƙara ƙaimi wajen gwajin makaman tsokanar da take yi 'yan kwanaki bayan da ƙasar ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango wanda aka kera shi ta yadda za a iya harba shi daga jirgin ƙarƙashin ruwa amma barin zaman tattaunawar da koriya ta arewa ta yi ba lallai wani babban abu ba ne da ya wuce wata dabarar sake gabatar da ra'ayoyinta a zaman da suke yi don matsawa amurka lamba a cewar wasu masu sharhi sun kuma yi hasashen cewa ta yiwu koriya ta dawo zaman tattaunawar nan ba da dadewa ba. Kwana ɗaya bayan zaman ganawar a wajen birnin Stockholm da ke ƙasar Sweden, babban wakilin Koriya ta Arewa a tattaunawar ya karanta wa 'yan jarida wata 'yar takaitacciyar sanarwa inda ya yi bayanin dalilin da ya sa Koriyar ta fita daga zaman ganawar. 'Yan sanda a birnin Hong Kong sun harba barkunan tsohuwa a wurare da yawa a yau Lahadi a lokacin da dubban masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya suka ɗunguma kan tituna suka bijirewa wata doka haramta rufe fuska. An ga masu zanga-zangar suna ta fitowa daga birnin dauke da lema a yayin da aka yi ta sheƙa ruwan sama. A shekaran jiya Jama'a gwamnatin Hong Kong ta haramta sanya abin rufe fuska a lokacin zanga-zanga, lamarin da ya tado da wata dokar gaggawa ta zamanin mulkin mallakar Birtaniya da aka yi amfani da ita don kwantar da tarzoma a shekarar 1967. 'Yan majalisar dokokin kasar da ke goyon bayan demokuraɗiyya sun je wata babbar kotu a yau lahadi da safi suna kalubalantar doka haramta rufe fuskar amma kotun ta yi watsi da bukatar su. Da safiyar yau Lahadi Majalisar Ministocin Iraki ta fidda wani shirin garan bawul da za ta yi a kasar biyo bayan gamar da aka yi inda jami'an tsaro suka buɗe wa masu zanga-zanga wuta har mutane goma sha tara suka mutu. Ministocin sun gana a tsawon daren jiya Asabar a kokarin da suke yi na shawo kan zanga-zangar da ta ba mahukunta ƙasar mamaki kwanaki biyar a jere ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane kusan ɗari. Jami'an majalisar sun fidda jerin wasu shirye-shiryen garan bawal da za su duba batun mallakar filaye da ɗaukar sojoji aiki da ƙarin kuɗaɗen tallafin kyautata rayuwa ga iyalai marasa ƙarfi da kuma shirye-shiryen da za su horar da matasa marasa aikin yi. A wani jawabi da ya yi a talabijin a daren jiya Asabar, ministan Iraki abdul Abdul Mahadi ya faɗa wa ministocinsa cewa a shirye yake ya gana da masu zanga-zanga a ƙasar ya ji ƙorafe-ƙorafensu. Ya kuma yi kira ga masu zanga-zangar a kansa kawo ƙarshen gwagwarmayar da suke yi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kada kuri'a a zaben majalisar dokokin kasar kosovo da aka yi da wuri bayan da batutuwan da suka mamaye yakin neman zaben na bana suka hada da cin hanci da rashawa da rashin ayyuka da kuma yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya da sabiya da zai ba kasar ta kosovo damar zama memba a majalisar ɗinkin duniya Valdeta daka shugabar hukumar zaben kasar na cikin mutanen farko-farko da suka kada kuri'a a birnin fristina a yau Lahadi a lokacin da aka buɗe rumfunan zaɓe da karfe bakwai na safiyar yankin. Ms. Daka ta yi kira ga 'yan ƙasar Kosovo a kan su je su kaɗa kuri'arsu kafin a rufe rumfunan zaɓe da karfe bakwai na yamma. Shugaban kasar Hashim Thaci shi ma ya yi kira ga 'yan kasar a kansa fita su yi zaɓe, ya kuma buƙaci a yi zaɓe a cikin gaskiya da adalci. A yau shida ga watan Oktoba, Thaci ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa duk wanda ya samu nasara sakamakon kuri'un da aka kaɗa ya kamata ya inganta rayuwar 'yan kasar ya kuma magance ƙalubalen da ke gaba. Kusan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara suka cancanta su kaɗa kuri'a a ƙasar. Masu kaɗa kuri'a za su zaɓi 'yan majalisa ɗari da ishirin a zaben da zai kasance na hudu a majalisar dokokin ƙasar tun bayan da ta ayyana samun 'yancin kanta daga ƙasar Sabiya a shekarar dubu biyu da takwas. kima dugun babbar jam'iyyar adawa maurice kamto na kasar kamaru a jiya asabar bayan da wata kotun soja ta ce a sake shi bisa umarnin shugaba paul biya an saki ma madugun adawar ne bayan ya kwashe watanni tara a gidan yari kuma bayan da shugaba biya ya nuna alamun neman sasanci na bazata shugaban da ke fuskantar tarin korafe-korafe daga kasar da kuma suka daga kasashen waje akan 'yancin siyasa. Ga manan mun haɗu a yau, na gode da goyon bayan da kuka bani ba ƙaƙƙautawa abinda Kamto ya faɗawa ɗaruruwan masu goyon bayan sa kenan da suka tarbe shi. Ya ce na ga abin da kuka yi duk da cewa ba ku iya gani na ba. Kamto ya sanar da sake buɗe wani sabon babi a gwagwarmayar da yake yi ya ƙara da cewa idan wasu mutane na tunanin cewa 'yantar da muna nufin ƙarshen gwagwarmaya to ba su fahimci komi ba. An kama kamto ɗan shekaru 65 da haihuwa a ƙarshen watan Janairu bayan watannin da aka kwashe ana zanga-zanga a kan sakamakon zaben da aka yi a watan Oktoba na shekarar 2018. Biya ɗan shekaru 86 da haihuwa wanda kusan shekaru 37 kenan yana mulkin kama karya a Kamaru shekaran jiya jama'a ya sanar da cewa ya bada umarnin a yi watsi da zarge-zargen da ake wa 'yan adawar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Najeriya, harkatar rundunar sojojin sama Najeriya ta ce jirgin yakinta ya hallaka wasu 'yan bindiga guda goma a wani daji da ke dab da birnin Gwari da kuma kan tsaunin Janko da ke jihar Kaduna. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Komodo Ibi Kulle da Ramola, cikin wata sanarwa da ya aiko mana, ya ce jiragen yakin Najeriya sun halaka kimanin 'yan bindiga goma a wani daji da ke dab da birnin gwari da makan dutsen janko a jihar kaduna wannan farmaki ya biyo bayan umarnin da rundunar yaƙi da 'yan bindiga daɗi wato operation hadarin daji ta bayar na afkawa duk sansanin da ke zama maɓoyar 'yan bindiga daɗi wannan farmaki dai na zuwa ne bayan wani hari da 'yan bindiga daɗi suka kai wa sojojin najeriya a ƙauyen sunke da ke karamar hukumar zurmi a jihar zamfara da ma ƙaruwar ƙaunar waɗannan 'yan bindiga zuwa wajajen birnin gwari Eya Komodo da Ramola ya ce babbar manufar wannan farmaki da shi ne don tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin jama'a a arewa maso yammacin Najeriya mai fama da bala'in 'yan bindiga daɗi. A cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu. Wannan sabon salo na sojin saman Najeriya ka iya kaiwa ga murkushe 'yan bindigar a gaba ɗaya. Wato abin da za mu iya cewa kai wannan dama wani tsari ne da sojoji da yawa suke yi kamar lokacin yakin vietnam da sauransu amerika ta yi irin amfani da irin wannan jiragen sama da ko kuma zan ce sojojinsu na sama za su je wuri su kai farmaki ta yadda shi wadda ake yaki da shi ba zai samu sakat ba sannan kuma amma sai a bi da sojan ƙasa kamar watan dai a share a barbada musu harsashi daga sama na ƙasa kuma su bi su share wannan a yunkuri da sojojin suka yi gaskiya ne a gani na ya dace kuma abu ne da ya kamata tuntuni da an yi tunanin haka a yi shi a dajin nan na zamfara dajin birnin gwari da sauran wurare ina ji insha Allahu aka dai hana su sakat sama da ƙasa duk ya kasance ana yaƙi da su insha Allahu za a samu sara. Eh, Profesa da yake yanzu hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce za ta ci gaba da mamaye wannan daji na birnin gwari da sauran wurare kamar ta hmm. yaya wannan hoɓɓasan nata zai taimaka wurin kawo ƙarshe waɗannan 'yan bindiga wannan hoɓɓasan zai kawo samun nasara don kamar yadda na nuna ma shine kamar an musu laima ne laima ta zo ta rufe su ya kasance daga sama ba su samun yawo ba su samun shawagi nan zuwa nan ya kasance duk wani motsi da aka yi sojan najeriya za su gan su su kuma yi maganin su. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina A Najeriya, uh, Majalisar Dattawa ta ba wa gwamnatin tarayya da na jihohi umarnin gaggauta samo cibiyoyin koyar da sana'o'i domin rage zaman banza da yawon bara da matasa ke yi a ko'ina a cikin ƙasar, kamar yadda wakiliyarmu na sashen Hausa Madina Dauda ta haɗo mana rahoton. Batun yawan yara da ba sa karatu musamman a jihohin Arewa, wanda asusun tallafa wa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sun kai har miliyan takwas da kuma waɗanda suka yi karatun, amma ba su da ayyukan yi, da ma wanda babu karatun kuma babu sana'a. Su ne suka ɗauki hankalin Sanata Abdullahi Ɗinladi Sankara. har ya kawo wani yunkurin kuduri a majalisar dattawa wanda zai ba wa gwamnatocin ƙasar dama na gina cibiyoyin koyar da sana'o'i a nan sanata Ladi sankara ne yake ƙarin haske akan kudurin dokar akwai abin da nake so mutane su fahimta idan aka ce barace-barace ba wai almajirai kaɗai su suke bara ba akwai waɗanda su kansu za ka gansu da lafiyansu da ƙarfinsu ba wasu nakasassu ba za su kasance suna yawace-yawace aikinsu kenan barace-barace to shine muke kira ga gwamnatin tarayya ta yi wani abu ta gaggauta yunkuri wanda ake za ta hana wannan barace-baracen idan muka dawo kan ainihin 'ya'yanmu kuma waɗanda suke almajiran ina kira ga ainihin gwamnati ta shirya wani wuri wanda ike za ta ci gaba da karantar da su ta saka su kan hanya da za su samu ilimi ingantacce ba wai sai lallai ilimin boko kaɗai shine ilimi ba ilimin ƙur'ani da ilimin addini abu ne wanda yake mafi muhimmanci idan ta yi ƙoƙari ta giggina musu irin waɗannan wuraren ina ganin za a rage wannan yunkurin barace-barace da yawa. Shi ma ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Kaduna ta tsakiya Sanata Obasani ya ce wannan ƙudurin doka zai taimaka wa ƙasa wajen farfaɗo da tattalin arzikinta. kuma zai sa ma'aikatu irin su babban bankin najeriya su agaza wa matasan ga jawabin da ya yi ka za mu tabbatar da mu cewa kudaden da aka ware su an yi amfani da su ne wurin taimaka ma kananan 'yan kasuwa domin aka taimaka ma kananan 'yan kasuwa shine kawai wannan alkawari da shugaban kasa ya yi cewa in allah ya da sama da mutum miliyan 100 za su samu sana'a ko kuma aikin yi to ina ganin yadda za a samu kai ga nasara kenan domin idan aka ɗauki kuɗin ƙasa aka taimaka ma masu sana'a karami idan yau mutum na da mutum goma ne ko ishirin suna aiki da shi in ka ba shi tallafi sai ga ɗauko mutum ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar suna amfana ta wannan sana'a to za mu tabbatar cewa bankunonin ƙasar nan har ma babban bankin ƙasa ga baki wato central bank suna da ayyuka da suke na tallafa ma al'umma wanda za mu tabbatar cewa sun tallafa ma jama'a ne masu kankanin aiki. A nashi nazari a kan kudirin dokar da yadda zai taimaka wa ƙasa, Sanata Adamu Allero yana mai cewa. Ya kamata tun lokacin da aka dawo da demokuraɗiyya a 1999 ya kamata mu musamman mutanen arewa ya tsaye mu hana wannan bara ɗin musulunci ya hana wannan bara christianity ya hana wannan bara ba abin da bara ke kawowa illa lalaci zaman banza da cuta za ka ga mutum gashi da karfin shi ya zo yana bara za ga yaro dan shekara uku hudu biyar an ɗauko shi daga gidan iyayen shi an kawo shi wai da sunan ya nemi karatu an bar shi yana yawo yana barin yadda za iya ci abinci karatun ma ba zai yi ba to dole ne majalisar dokoki da majalisar cijai har ma ta jihohi gaba ɗaya mu taru mu hana wannan bakin ciki don a gaskiya bakin ciki ne muke gani kuma gaskiya na ga muku arewa ne kawai kake samu ana wannan bara din ko kudu ka zo za ka samu kashe malam bahaushe ne ke bara in ka je maiduguri da ba ka samu kanuri na bara in ka je kasar nufe da ba ka samu banubi na bara abin jira a gani shine yadda bangarorin gudanarwar kasar wato gwamnatin tarayya da ma na jihohi da kananan hukumomi za su samu daidaito wajen bin umarnin majalisar domin a samu a gina cibiyoyin koyar da sana'o'i ko matasa sa samu ayyukan yi Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda. Ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya sun shiga aikin wayar da kan al'umma yadda za su rika tantance labarin gaskiya da na ƙarya. Ga Nasiru Adamu Elkaya ya aiko mu da ƙarin bayani. yara da ba sa karatu musamman a jihohin arewa wata kungiyar ba da shawara kan yada sahihan labaru a cikin al'umma wato community information technology and development a turance ta ce jita-jita ne makamashin rura fitina a cikin al'umma da yake magana kan faɗin makiyaya da manoma shugaban kungiyar zakar ya'u ya ce watsi da labaran jita-jita zai taimaka wajen samun zaman lafiya don a yanar gizo wasu kan aika sakonni ko hotunan karya don tada fitina in ka yanar yanan gizo-gizo zuwa ka tarar ana yada dita-dita wanda kuma ba gaskiya ba ne ba ko kuma a je a ɗauko hotuna aka yi rigima a wasu ƙasashen ko kuma rigiman da aka yi shekaru da suka shige ko kuma rigiman ma da aka yi wanda batta da alaƙa da abin da ake fama da shi a wannan lokaci sai a zo a baza su to waɗannan idan an baza su wanda bai sani ba zai ɗauka ya yi amfani da shi ne tabbar cewa ai a yanzu ne wannan abin ya faru ko kuma a nan ne abin ya faru saboda haka sai ka ga mutane suna ce to za su ɗauko fansa amma dai a kullum abin da muke yi wa mutane gargaɗi shi ne ya kamata kada su ɗauki mataki ba tare da sun tantance abin da suka karanta ko suka gani ba. Tsohon shugaban kungiyar Miyatti Allah na Abuja Dodo Oroji ya amince da wannan nazarin. Bala'i ne ake so a kawo rarrabuwar kawuna na mutane a je a ɗauko hoto daga wata ƙasa a kawo a ce ai ga mutanen da aka kashe sannan su mutanen nan duk wanda ka kashe mata ko ka kashe mai ko ka ce mai dukiyar shi to zai yaƙe ka kowane irin mutum ne bafulatani bai ɗaukar shanu su kai jefa cikin gona saboda ya zan ciwon dukiya sai dai kaddara don duk wanda a tare da bisa wata rana kila ko bacci ko na na kama shi don ya san cewa in ya kiwon gonan nan za a kai shi kotu a hukunta shi kuma babu dalilin mu riga ɗauka hukunci ga hannuwan mu mutum daban yake da abinci mutum daban yake da dabba idan ka je ka kashe min shanu sai in kai ka kotu in nemi wannan shanun nawa da ka kashe Hakanan shi ma shugaban kungiyar kananan kabilu na Kaduna ta Kudu, Mr. Mark Amani ya goyi bayan kaucewa yada jita-jita. Kuma ko da ma kafafin watsa labarai irin na waya, kamfanonin wayan nan duk katin da aka ga wannan labarin ya tafo daga Z ne, daga MTN ne, wane ne, wane ne, to su yi maza-maza su yi detecting wane ne ya tura. Idan ko basa ba da bayanai makamanci haka, to gaskiyar magana kamfanonin su na karya ne. Na'urorin da muke da su a yau na tabbatar kowace kamfani tana da info. information na kowane duk inda ma ka tura idan ana son a kama kowane ne za a same shi. Ba ga fitina ta kai tsaye da makamai wasu na amfani da alkalami da harshe wajen kunna wuta ko da kuwa ba za a ga ashana a fili ba. da Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba ka don ka ba. a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogon ya ce karfe 11 da minti 20 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku ci gaban rahoto na musamman da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana bayan da ma'aikatar lafiyar Najeriya ta fitar da wani rahoto tana cewa akalla akwai masu taɓin hankali tsakanin miliyan arba'in zuwa miliyan sittin daga cikin al'ummar ƙasar fiye da miliyan ɗari biyu da ɗaya. sai dai wasu masana masu kula da masu taɓin hankalin suna ganin matsalar shaye-shaye a tsakanin al'umma na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ake samun karuwar masu taɓin hankali a najeriya zainab gareki to kin zo nan da taɓin hankali wato hankalinki ya gushe yaya kike yi ni ma ban sani ba karan kaina baibu ban sani ba sai dai mutanen da suna wurin sun gani abu da na yi da su yi a bayana kamar baba ya bayana ni karan kaina ba zan yi a bayana ba duk da na warke na a gaske da na ganin ku na ga mutane amma inda abun ya kama ni da na haifa ciki na kwakwara yaro na fara na kashe shi a ruwa mamanin da mamana ta gaya mini kafin ta rasu ta yi kuka da girma almani babana baba na ma doke ni mun na kaduna ni tare da yarwana sannan yarwana dima ya zo ya mutu sauran ni kadai da su kanuwa na maza suna abuja su ma sun gaji da na musu waya sakarin jiya wa su zo ba su zo ko ba da su zo da kansu da su yi ma baba shoko kwadin magana da ba su zo ba ni kade na ta fama da yarinya na to mai gida na zai zo bai zo ba ga dai zo a ruwan sama na ruwan sama ya yawa sai gobe amma tun farko me ya haddasa miki me yasa kika samu wannan tabin hankali miya dadin nu ban sani ba a ni kam gaskiya na yana sha taba ni ma ina sha kadan taba na baki haka na ganye na ganye na baba na ya zai murka shashi a gungunin shi na dunkule haka ya eh, wato lofe irin na dadin mm, na dadin ya sha kuma sai kira ni ce da ba sai kira ni zo sai ni man karban kurba in ya sha giya ne ya ce zo in zan karba dabu da ya ce zai bani wushi ba shi da namiji ba yana so na da yawa ni kuma zan karba ko ta wuri abubuwa din ne ko yaya ne amma gaskiya da na jogo na bun ya faru haka ne ina daidai budurwa haka da abun ya faru kuma shine ciwo din ya buga na an na asibiti mutumin ya doka na ya kai na asibiti abun bai yi ba shi na doke na kai ma babana to tu daga lokacin kuma har na ya aure na kusa shekara bakwai ko talatin yanzu na to abun bai sake ni ba ana bana lura sai su bana lura a rura asibiti a nan kenan eh a nan ba bani ko ba dura na muza ga lura yake yi sai kwanta wurin in na kwanta wurin na bun yayi sauki sai su daga in bai yi sauki ba mata su lemo ma haka mu tafi gida har iyaye na duka sun sun mutu ba ko yanzu nan ba amma a nan fa yaya me aka baki har kika kika samu lafiya kamar ya bani magani shine na samu sauki yanzu nan ina na wuri da har yan can jo gona san jan tamako gona san dawa diba mini gidan zan dafa ci to kina ganin kamar shi baba yana taimaka ma mutane ba ma masu ciwon hauka ba da sauran cututtuka a nan tun da yana taimaka marasa lafiya kowane iri ciwo dai in sun ya zo kamar iri ciwo tuntunan in sun zo da da doke mutum gab zo haka yana taimaka yana warkewa eh duk kowane ciwo ya zo inda na gani a wurin na fi kusan wata da yanzu nan da nana tafiya nan yana samu sauki kamar wayanda suna zaune ba su tashiwa kafa yana mutu duk yana taimaka yana warke kamar mata yare mu yanzu na kafa ne in ta zo na ba ta iya tashiwa amma ta samu sauki eh ba komi ba alhamdulillah evangelist joel gashaka ya ce suna da haɗin gwiwa da ma'aikatar lafiya don taimakawa masu fama da kowane irin nau'in cuta eh to ka san yawancin matasa in lokacin da siyasa ta fara zafi akan ba su kwayoyi su sha domin su hau su yi abubuwan da ba su a cikin hankalinsu to wannan ne yakan sa shaye-shayen kwayan ya yi yawa to in mutum ya sha a lokacin siyasa ya riga ya bi jininsa ya saba in randa bai samu ba ba zai ji daɗi ba dole sai ya sha na ce maka a lokacin akan kawo mana yara goma a rana ɗaya bakwai a rana ɗaya da cen ina da matasa wanda na train na sun kai hamsin saboda jinya matasa jinya ma gaba daya kowane irin jinya amma na matasa suna ba mu wahala saboda suna da karfi wani sai an sa musu hankof da chain kafin a ɗauko su to idan aka ɗauko su ba wanda zai iya ba su magani sai dai matasan na wanda na training nasu su ne za su yi daidai da su in aka ba su magani bayan awa uku sai mu kunce can din ya kare kenan Eh. To ba ka samun kalubale musamman daga hukumomi a ce ko gwamnati kenan tunda za a ce kai kana ba da magani ne duk da yake ba wai gargajiya ba ne amma dai ba ka samun kalubale daga su gwamnati? Eh, akwai takardama wanda Ministry of Health na Nasarawa State ta bani. muna tafiya tare da su in ciwon da ya zama ba na gefe na ba na kan tura zuwa specialist na kan tura su zuwa asibiti wato dai kuna haɗin gwiwa muna haɗin gwiwa ba mu da damuwa da juna su kansu ma su kan zo da kansu wuri na mu musu jinya kuma idan jinyar da ya zama ko na gidana ko mata na za ta zo haihuwa asibiti take haihuwa ko nan suka yi ciwo in dai har ya gagare ni nakan tura zuwa asibiti masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta haɗa mana rahoton sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro maimacin shirin idan kwaya ta narke kuka saurara. yanzu kuma ga wannan saƙon. An cuta mai cutarwa. An cuta ka uh, masu sauraro kafin mu kammala shirin namu na yau ga Maryam da labarai amma a takaice. takaice koriya ta arewa ta bar zaman tattaunawar da suka yi jiya asabar da amurka a fusace yayin da babban wakilin koriya ya faɗi cewa bai ji daɗin yadda amurka ta ƙi ta canza ra'ayinta ba lamarin taɓarɓarewar ganawar game da batun makaman nukiliyar koriya ta arewa ta farko cikin watanni ya daɗa kyautata zaton cewa koriyar za ta ƙara ƙaimi wajen gwajin makaman tsokanar da take yi 'yan kwanaki bayan da ƙasar ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango wanda aka ƙera shi ta yadda zai za a iya harba shi daga jirgin karkashin ruwa. 'Yan sanda a birnin Hong Kong sun harba barkonan tsohuwa a wurare da yawa a yau Lahadi a lokacin da dabban masu zanga-zangar goyon bayan dimokuraɗiyya suka ɗunguma kan tituna suka bijirewa wata doka haramta rufe fuska. An ga masu zanga-zangar suna ta fitowa daga birnin ɗauke da lema a yayin da aka yi ta sheka ruwan sama. Da safiyar yau Lahadi Majalisar Ministocin Iraki ta fidda wani shirin garan bawal da za ta yi a ƙasar biyo bayan gamar da aka yi inda jami'an tsaro suka wa masu zanga-zangar wuta har mutane goma sha tara suka mutu. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma wani makon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya na gabatar da shirin sai lainat sahilu da ya haɗa shirin da kuma injiniyan namu na yau bill hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc